samin nawa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ci gaba da karatun mu na muktasar sahih bukhari a yau insha Allah za mu yi darasi na 60 kuma za mu tashi inda ma ne yake cewa kitabu tayammum wato babin da yake bayani dangane da abin da ya shafi taimama a tayammum a harshen larabci yana nufin alkhasf wato nufin buri tayammamtu kaza ai qasadtu nayi nufin kaza shine ma'anan tayammum imrul qais yana cewa tayammamtuha min adri'atin wa ahluha bi yartiba adna dariha nazarun ali wato qasadtuha min adri'at na nufe ta daga adri'at abin da ake nufi da taimama a shari'a shine al alqasdu ila as-sa'idi li mas'il wajhi wal kaffayn wato nufin ƙasa ko kuma bigire domin shafan iska da ainihin tafi hannu wannan shi ake cewa taimama to taimama ana yin ta ne a lokacin da aka rasa ruwa sai sa asalin taimama shine fadin ubangiji subhanahu wataala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wa aydikum yasa Imam Bukhari ya bude babin kafin wannan hadisin yasa masa suna babu falam tabidu ba a zuwa karshen aya wato babin da ke bayanin cewa idan ba a samu ruwa ba a yi taimama idan an rasa ruwa a yi taimama taimama kuma ana yi da sa'idan tayyiba wato bigire mai tsarki idan an ce a saidu shine kullu ma fa'ida ala wajhi al-ard duk abin da yake bayan ƙasa sunansa sa'id wato na abin da yake da dangantaka da kai kamar turbaya kamar ainihin tabo kamar yashi da duwatsu da abin da yake jinsi ne na kasa duka ana yin taimama da shi mala yace an aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam qala خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وقام الناس معه وليسوا على ماء فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاد بني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يدعني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قال فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا لإحدى تحته وأن حديث yana cewa an Aisha ta radiyallahu anha daga Aisha Allah ya yarda da ita zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala tace kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ba ba'd asfarihi a wasu daga cikin tafiye-tafiyensa wasu malamai sun ce ita ce tafiyar zazzotu bane a manan gazatu bane mustalif ko bane mustalak wanda a wannan tafiyan ma wato tsakiyan Aisha ya bata wasu suka ce ba wannan tafiya bane wata tafiya ce daban saboda an bace albaida albaida suka ce wani wuri ne tsakanin Khaibar da da ainihin Madina to dai ta kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wasu daga cikin tafiye-tafiyen ta wannan shi yake nuna manzala sama yana tafiya da matansa wannan shi yake nuna abu ne mai kyau mutum ya dinga tafiya da iyalinsa ko manzala sama yana tafiya da su yana kuri'a wacce kuri'a ya faɗi a kanta sai a tafi ta ba ba yake tafiya da ita ba ko biyu ko aka haka a cikin tafiye-tafiyensa na yaƙi ko kuma wanda za a je aikin hajji ko kuma? to yana da kyau ne suka ce mutum ya dinga tafiya da iyalinsa domin kana iya gane halin mutum a lokacin da kai tafiya tare da shi za ka gane haƙorinsa rashin haƙorinsa kirkinsa rashin kirkinsa alherinsa da rowansa duk ana gaiwa a halin mai a halin tafiya sannan mata kuma suna son yawo kwarai da gaske to kulle su da ake a gidaje idan kana tafiye tafiye da matara ba karamin soyayya za a samu a tsakanin ku za a samu kauna kwarai da gaske a tsakanin ku saboda kana fita da ita tana dan shakatawa tana walwalawa da je wannan garin a dawo ko a je wannan kasar da ita a dawo idan mutum mai hali ne wannan abu yana ƙara dankon zumunci tsakanin ma'aurata shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake tafiye tafiye da ainihin iyalansa sannan tace hatta idza kunna bil baida'i har yayin da muka kasance a wani wuri da ake cewa masa albaida aw bi zatil jaishi ko wani wuri da ake ce masa zatul jaishi wannan wurare guda biyu mafi yawan malamai sun tafi suna tsakanin Madina ne da da Khaibar wato hanyar Khaibar ka ɗauka, kamar za ka tafi Tabuk kin hanyar Tabuk kai to tsakanin Madina da Khaibar a wannan wurin albaida yake da kuma zatul jaishi wasu malayan suka ce abin da ake nufi da albaida shine zul hudaifa inda mahajjata suke yin harama na umran su ko aikin hajji zatu zatu dishi kuma wani wuri ne a bayan zul hudaifa a bayan zul hudaifa da ma Aisha bata bayyana mana wace tafiya ba ta ce wasu daga cikin tafiye-tafiyen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai iya daukan waɗannan wuraren gaba daya in ya mika hannun Khaibar ne to albaida da take hannun Khaibar da zatu dishi in kuma hannun Makka ne ko hannun Badar sai ya zama wato ainihin zul hudaifa ta ce in kada ihidulli sai sai tsakiya ta sai ta tsinci, wato da suka je wannan wurin sun ɗan tsaya ne su huta a baidani wanda suka tsaya ta su huta za a tafi sai Aisha bata ga tsakiyar ta to sai aka tsaya ana nema fa kama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasihi sai manzon Allah ta yana neman tsakiyar na na Aisha matarsa wa qama nasu ma'ahu mutane su ma suka zauna tare da manzon Allah sa sama a wannan wajen suna neman tsakiya al-iqdu shine al-qilada al-qilada ana ce masa kuma al-jazau wa adbarna kal jazai al-mufassal bainahu bi jidi mu'ammin fil ashirati mikhwal to da ko kace al-jazau ko al-iqdu ko al-qilada duk sunan sa to Aisha radiyallahu anha ta aron wannan abun wuyan wannan abun wuyan aro tai ta yi aronsa ne saboda wannan tafiyan ta sa ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulliya to kuma sai abun ya bata kaga hankalin ta zai tashi kwarai da gaske saboda haka ce sa aka a neman wannan wannan tsakiya din ko wannan abun wuya shi manzon Allah subhanahu da kansa yana nema sauran sahabbai suna nema aka wake da wasu kai ka duba can bangaren wannan ya duba can bangaren wannan ya duba wancan bangaren ana neman wato ainihin wannan tsakiya da wannan ne malamai suka ce ya halatta mace ta yi aron kayan kulliya domin ta yi wa mijinta kwalliya ko sarka ko yan kunni ko su gulagulai ko su kayayyaki na musamman ko ta jallabiya ko makamanci irin wannan babu laifi don ta yi aro ta yi wa mijinta kwalliya tun da aisha radiyallahu anha ta yi aron tsakiya domin ta yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kwalliya da shi sannan sai manzon Allah ya tsaya yana neman wannan abun wuyan mutane su ma suka tsaya suna nema wataƙila wani ya ce to ne abun wuya kuma da za a yi ana bata lokaci abu ne mai muhimmanci ai kayan kulliya ne kwalliya tana da muhimmanci a wajen mace mace idan ba ta kwalliya ta zama kamar namiji kenan ta zama kamar namiji kwalliya yana ƙara musu kyau kuma yana za su ƙara burge wato ainihin mazajen har ma ba su da maza har yara ƙanana za ka ga suna son a musu kwalliya kuma iyayensu suna son su musu kwalliya saboda mace an halice ta da mai da son kwalliya ko man yuna shaku bil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin saboda haka bisa ado da kwalliya aka tabi'anci mace aka ta tashi har kuma in ta girma ma tana bukatar wani musamman kuma mutum mai miji ita ne ma kullum ya fi amfana to sai aka ga ana ta nema wa laisu alama'i to inda suka zauna nan ba sa kan ruwa wato babu ruwa a gefen su babu wani koki ko gulbi ko wani kuri a gefen su fa atan nasu ila abi bakar ni siddiq sai mutane suka bazo wa sayyidina abubakar as-siddiq za su kawo kuka gashi ana tsaye a wurin nan lokacin sallah ya kusa kuma babu ruwa Aisha kuma ta tsare mutane cewa sai an gane tsakiyar da kafin a kuma manzon Allah ta sama ya biye mata wato ya tsaya akan a duba tsakiyar tukunna a duba abu wuyan kafin a to sai suka kawo karan da wurin babanta shine sai na Abubakar fa qalu sai suka ce masa ala tara ma sana'at Aisha baka ga abun da Aisha ta yi ba Abubakar baka ga abun da Aisha ta yi ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wan nas ta dakatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutane ta hana manzon Allah tafiya ta hana mutane tafiya saboda abun wuyanta wai ana neman sa sai an gane kafin a tafi baka duba wannan al'amarin ba wadai shu alama'in mutane ba sa kusa da ruwa wadai jama'un ma'un kuma babu ruwa a tare da su wato ba su da guzuri na ruwa isasshe wanda za a yi alwala a yi sallah sannan kuma babu ruwa a kusa da su a halin tafiya da ake ci sau da haka wannan akwai abun tashin hankali lokacin sallah na matsowa kuma babu ruwa sannan ba a gane wannan abun wuyan ko tsakiya ba sai suka kawo kara wajen wato babanta maimakon wajen mijinta ko shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya dada mata bai wani daga hankalin sa ba an sai ana ta nema ana ta nema to tunda sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya biye mata to bari su je wajen babanta wanda zai mata fada wanda zai mata fada zai mata da zafi domin ta ce kawai a bar nema abun nan a tafi kaga sai a tafi faqalat abana faja'a Abu Bakr sai sai na Abu Bakr yazo wa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wazi'un ra'sahu alhalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsora kansa ala fahidi akan cinya ta inji Aisha kan nama kuma ya a akan cinya wato da suka sauka jin ai ba zai koma gefe ne da iyalinsa wanda yana can bangare wanda yana can bangare wanda yana can bangare kowa ya samu inuwa to da suka suka samu inuwa Aisha tun zauna manzo Allah ya zauna sai manzo Allah ya tsora kansa akan cinyan Aisha sai kama bacci kafin a tashi me kafin a tashi tafiya a lokacin kuma an kama neman kenan manzo Allah sai kuma yayi ta nema shi ma har ya gaji ya kwanta yana bacci su ma sauran safai ko suna nema to shine sai sai na bakar ya same ta manzon Allah ya sama ya tsora cinya ya tsora kansa akan cinyan ta kanna ma har ma yayi bacci to shikenan eh, fa qala sai Abubakar yace hadisti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa nas kin zo kin tsari manzon Allah sallallahu alaihi kin tsari mutane saboda abun wuyanki ya kama mata fada walaisu ala ma'in mutane ba sa kusa da ruwa walaisa ma'ahum ma'un kuma babu ruwa tare da su ba su yi guzurin ruwa ba ba su da isasshen ruwa ba sa kusa da ruwa kin zo kin tsare mutane saboda tsakiya ya kama mata fada kamar yadda baba yake wa ya saka fa qala aisha aisha radiyallahu anha sai tace fa atabani abubakar abubakar yayi mini fada wa qala ma sha Allah an yakuda ya fadi abinda Allah ya ga dama ya fada wato ba duka ta fada ba ke ya fa fada mata bangano masu zafi amma ba duka ya fada yayi mata fada sosai ba duka ta fada ba yasa tace wa qala ma sha Allah an yakun ya fadi abinda Allah ya ga dama ya fada ya waja'ala yad'anuni bi yadihi fi khasrak kai ba ma magana kawai ba bai isu da fada kawai ba sai ya sanya ya yad'anuni yana suka na da yadihi da hannunsa fi fi khasrafi akuina wato yana zunkuina kin kin zo kin tsare mutane kin hada mutane tafiya babu ruwa ga lokacin sallah kusa ina zungurin ta yana yana mata fada domin me domin ta tashi tafi to an fasa neman tsafin a tafi kawai amma akwai shali guda da manzon Allah sai kuma yana bacci akan cinyansa ya za ta yi ta kada manzon Allah sallallahu alaihi saboda babanta ya zo yana mata fata ba za ta iya ba saboda haka ta ce fala yamna'uni babu abin da ya hana ni minat taharruki daga in motsa illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala faqidi sai dai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan ta, manzon Allah yana kan ta sai zama ko musiban ne ba saboda kada in motsa manzon Allah ya farka da ta farkar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jure wannan sunkurita da ake saboda son da take yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma matsayin manzon Allah sallallahu wannan na maka matsayin miji kenan akan akan matas, miji yana da falala kwarai da gaske bata zabura ta tun da babana ne bari in tashi ba a'a sai ta hakura da haka ba ta son ta tada manzo Allah sa kuma shi ma sai na Abubakar yana da wannan halin ko da zai motsa ba don manzo Allah ya farka lokacin da suka shiga garu sauri za su yi hijira daga Makka su tafi Madina da ya shiga wannan kogo bayan ya shi ko ina ba ya toshe ainihin saurara mukan da kafafuwansa ba to da aka shiga manzo Allah kan jinya sai kwanta ya dora kansa kan cinya sai yana bacci shi ma kunama ta dinga harbin sa yana ta hada zuba amma yace ya kasa motsi saboda me kar manzo Allah ya sama ya farka kaga Aisha sai ta koyi da da baban ta kenan ya bi himtada adiyun filkar wa man yushabi abahu kama zarat kaga ta koyi da baban ta ne masai na abakar bai motsa ba sai sufan jikinsa ne ya diga kan manzala sa sama manzo Allah ya tashi ce menene yace da fito an sare ni manzo Allah ya masa tawfidi na jira din da yake to shi yasa ake ta ma duk wannan radadin na sukan da ake da fada ba ta motsa ba don karta ta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga baccin sa to da ta da mutum daga bacci ai rage masa jin dadi sai ta ce wala fala yamna'uni min at-taharruf illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala fahizi ba abun da ya hana ni wato na motsa sai dai saboda matsayin manzala sa sama akan cinya manzala yana kan cinya ta yana bacci a ce kuma na motsa yace wannan kan ba zai yiwu ba yasa ba ta motsa ba to fa qama rasulullah sallallahu alaihi wasallam kina abubakar da ya gama fadan sa ya kace kawai babu canji ko ba abu da ya canza to ai manzon Allah ya sassa kila da irin mazajen yanzu ne wasu daban ai sai ta zabura kawai ko kuma ta tashi to baba na baba yana miki fada tashi in ta bisa in ta masa hankali kuma ta bi an kalewa kawai sai ta zabura kawai shi ma ta ji kawai cikin yanzu su kama hanya dukan su a yi ido su kama hanya suna tafiya ban su yana mutu ba to amma kuma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mijinta da ai ya ce abubakar din mazai ko ya fa abubakar mazai فقام رسول الله sallallahu alaihi wasallam sai manzo sama sai ya tashi hina asbaha yayin da ya wayi gari ala ghairi ma'in ba tare da ruwa ba wato manzo Allah har ya farka aka ci da neman abun wuya har gari ya waye babu ruwa suka ce wannan shine ma'anan wannan fasara kar ka fassara shi cewa manzo Allah sama ya kwanta akan cinyanta har sai da gari ya waye ya tashi a'a ya tashi daga baya wasu bayan sun nuna ya tashi daga baya da ya tashi aka ci gaba da nema daga baya kuma lokacin sallan asuba yayi lokacin sallan asuba yayi ba lokacin ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya buƙaci wanda zai alwala tace fa qama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi sai ya tashi ina asbaha a lokacin da gari ya waye ala ghairi ma'in ba tare da ruwa ba mana hatta asbaha ala ghairi ma'in har gari ya waye babu ruwa ba za ka tashi ya za a yi to ya za a yi sallah a lokacin kuma babu a ta taimama ba dai a san to tun da babu ruwa mai za a yi gari ya waye babu ruwan alwala lokacin sallah ya to ya za a yi kaga an shiga cikin matsala kuma Aisha ita ta jawo wannan matsalan domin ita da ta ce a tafi za a tafi har a iso wajen ruwa kafin gari ya waye to amma ta tsare mutane to shikenan haka din sai zama alkhairi fa anzalallahu ayatan tayammumi fa tayammamu sai Allah ta'ala ya saukar da ayan taimama sai suka yi shikenan wa in kuntum marba aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastum an-nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum saboda haka sai aka saukar da ayan taimama in ba ku samu ruwa ba dama har alwala ka tinin an saukar da ita idan ba ku samu ruwa ba to shikenan ku yi taimama ku dafa ƙasa sai ku shafa fiskan ku da tafukan wato ainihin nan wasu malamin sun ce iya wurin taimaman ne ya sauka falam tajidu ma'an fatayammamu khairan da wasu suka ce a daga farkon ayan ne na suratul maida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda ala safarin aw da'a minkum min al-ghaibi aw lamasum an-nisaa fatayammamu sa'idan tayyiban ولن فلن تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم saboda haka kenan tun daga farkon ayan taimaman aka dauko sanda sai da ayan alwala sai da aka dire haburin taimama idan aka sake maimaita kuma maganan alwala din sannan aka juna domin don aka ce falam ta jidu ma an iyanan kawai to ai akwai maganan da aka bari a baya to da aka sai aka ce to zu tun da ku samu ruwa ba ku yi taimama shine ku dafa ƙasa sannan ku shafa ainihin fiskokin ku da kuma hannayen ku daga wannan kasa na wuri ne fa anzalallahu ayatan tayammum fa tayammamu Allah ya saukar da ayatan tayammuma suka tayammum faƙala usai dumnul huzai al’ansari wato usai dumnul huzai wani daga cin sahabbai sai ya ce ma hiya bi auwali barakatikun ya ala abubakar ai wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya ku iyalai gidan abubakar wato ya abubakar da kai da ‘ya’yanka da jikokin da ko da iyalai ba wannan shine farkon abin albarkan ku sai ake nan aisha ta yaudarar da mutane kan ko shakka ba ta hana mutane tafiya kuma an shiga tashin hankali amma wannan dakatar da mutane sai sai zama albarka ya zama alkhairi domin a saukar da sauki shi an saukar da ayan timur ba don haka ba da sai a rasa kuma in babu ruwa ya za a yi kama albarkacin wannan dakatar da mutane sai zama sababi na saukar ayan timur sai ya ce wannan ba shi ne farkon albarkan ku ba ya ku iyalai gidan abubakar wato duniyar gidan abubakar nan har abubakar din ya ce ko abubakar mai albarka tun da ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har manzon Allah ya bar duniya baya riba da shi ya taimake shi da dukiyarsa wa Aisha radiyallahu anha kuma a wata ruwa ya ce wallahi ma laqiti ma tafrahina illa ja'ala Allah laki makhrajan ba ki taɓa haɗuwa da wani abu da kike ki ba face Allah ta'ala ya sanya miki mafita wa lil na barakatan musulmai kuma ya zama musu albarka sai ki samu mafita ko musulmai kuma ya zai musu albarka to shikenan yanzu an saukar da ayan taimama kaga wannan albarkan Aisha kenan radiyallahu anha qalat si Aisha tace fa ba'athna al-ba'ira alladhi kuntu alayhi sai muka tada raƙumin da dama ni nake kansa domin kaga raƙuma duka za su zauna sun durkusa sai aka tada wannan raƙumin fa asabna li ihda tahtahu sai muka samu abun wuyan a karkashin wannan raƙumi a sai da aka zo aka tsaya dila garin sauka sai tsakiyan sai ta fadi abun wuyan ya fadi kawai sai raƙumi ya zauna a kan duk neman da aka yi kuma ba a yi tunanin cewa a tada raƙumin nan saboda Allah ya kaddara dai sai gari ya waye an rasa ruwa in a saukar da ayan sai saboda wannan albarka to kaga wannan shi yake nuna kenan rubba baratin nafi'a wato da yawa abu zai cutar da kai kuma sai zama mai amfani to kaga sun cutu amma kuma sun amfani sannan zaka zo kana neman abun ka yana kusa kusa sai Allah ya taushe ma basiran nabi ba za ka ainihin duba wannan wuri ba Allah ya kaddara maka zaka sha wahala to da ka kai ta nema sai daga baya kuma in ka zo ka daga wani recording yazo ya daga shi kenan sai kaga sai kaga wannan abu sannan wannan hadisin yana nuna mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san kai ba inda aka kai gudun Allah za a kwana ana neman tsakiya babu ruwan sallah har gari ya waye a da da tace tsakiya na ya fadi sai ta ce sai ce mata daga raƙuminki rabuminki ne kwanta a kansa amma bai faɗa ba shi ma sai da ya shiga damuwa kan tsakiyar nan gashi aro shi dai ta yi aro ne aka shiga tashin hankali to da manzo Allah ya sa kai gudun Allah ne wahalar da sahabbansa shi ma bai san babu ne ba babu wannan tsakiyar ba ba tsakiyar tana karkashin rabumin ba so da aka hasan da aka tashi da aka daga aka ce ai gashi nan cikin nan sai aka kama mun fahimci wannan wani daga cikin dalilin cewa da bai san gaibu ba sai dai in Allah ya ga dama ya masa wahayi ya sanar da shi wani gaibu wato duk abin da daga ya faɗa na gaibu to wahayi ne aka masa Allah ne ya san masa daga cikin gaibunsa ya gaya masa shi kenan sai ya zama ya sani amma shi akan kansa bai da gaibu yanzu da Allah ya masa wahayi yace a daga ragumin nan akwai safiya kaga da sai faɗa a sai duk abin da yake yi da wahayi ne wa ma yantiqu anil hawa in wa illa wahayi duk abin ya faɗa wahayi nabiyyun bi ghairi alwahyi la yatasarrafu safuhun anil jani wa qad yatawaqqaf saboda haka duk abin da yake da da wahayi yake yi to sannan a cikin wannan kissa dai na na tsinkewan tsakiyar manzon abin nan tsakiyar na Aisha a cikin ne aka samu kuma al-ifk wato shi ainihin shirin da aka mata na cewa ta yi wanda mata ce ainihin kuma shi ba shi ba ubai bin salul ya yi amma shi ma yana suka yada saboda haka sai aka zo aka ce ai abun nan abun nan manzala abun nan Aisha radiyallahu anha lokacin da ainihin safiyan nan ya dinke an tafi an katta a baya tana ainihin tana bacci ba a sani ba har aka abun nan duk isan an ce tsinkewar safiyan kala biyu ne wannan zai iya zama ba wancan din bane amma wancan din ma ya faru domin wancan ya faru a gazawatu bani musala saboda haka shikenan sai suka ce ai lokacin da aka barta a baya safwan ya je yaki na da saboda haka cikin aka yi mata sharri aka yi mata sharri akan wannan to shine abdullahi bin ubay bin salul ya dinga yadawa ya dinga yadawa cewa ai matar manzon Allah ta yi zina ta yi zina sai da aka yi kwana nawa sai da aka yi wata biyu ana cikin wannan juyayi lokacin da ta gane cewa ana zarginta da wannan abu ta koma gida ta kama kuka manzo Allah ya rike da zai har shawara yake da matarsa ya yi da sahabban sai ya zangi da Aisha wasu ce Aisha ba za ta yi irin wannan bayar su ai mu matan ba za mu yadda za su yi da sana mata wani kuma ya ce ah, to ai mata suna da yawa ya rasulullah ita kadai ne mace ka canja babu wanda yake da tabbas Aisha ta yi nan ko ba sai har sai da aka saukar da ayoyi guda goma a cikin wato suratul nur suka wanke Aisha suka nuna ƙarya aka mata shari'a aka mata sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu bitwa cewa Aisha ba ta yi ba wanda sa na kawo wannan shi ma dalili ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba domin da ya san gaibu da daga lokacin da aka ce ta yi zai ce ƙarya ne ba ta yi ba ba ma sai bai gaskanta ba bai karyata ba haka aka ta zama da matarsa ba ya kusantanta ya ta mata mu'amala ana nan ana ta yadawa Aisha bata sani ba ita dai ta ga manzon Allah baya tausaya mata irin na da kamar yadda yake jin tausayin ta shi lafiya ya kama ta idan matarka kuna zaman lafiya idan ba ta da lafiya sai hankalin kai tashi amma in ta bata maka rai tana hawar da kai iska amma ta da lafiya sai ka ji baka damu ba abun ba zai dame ka ba kamar a ce Allah ne lafiya sai ta ce to ni dai na fahimci irin tausayin da manzon Allah irin tausayawa da yake nuna min yanzu ba nuna min wannan tausaya sun fita bayan gari da ita da ummu mistari sai ta yi da ita ummu mistari ta ce ta isa mai tsawo ya halaka ah, ya zaki ta ce ya zaki mata mummunar addu'a cikin yanzu ta kama ta kisa ba kiji abin da ake faɗa da ni ba mai saura ne miki kaza kaza ana tunan jikin ki to lokacin da ta gane canjin mu'amala da manzon Allah ya mata akwai dalili sai ta nemi ne za ta koma gidansu shikenan wata dai ta zauna a gidansu tana zaune tana zaune tana ta kuka dare da rana manzo Allah ya same ta yace in kin sani kin yi ki fada in kin san kin yi ki fada Allah ya kubutar da ki ki fadi gaskiya ta ce ita bara ta ce komai ma in nace nayi ma ta ni za ku ai in nace nayi karya nake za ku yadda in nace ban yi ba kuma za ku ta ni to da haka ita ta mai da al'amarin ta zuwa ga Allah har Allah ya sako da ayatul Qur'ani wanda suka kubutar da ita suka tona munafikai abin nan asiri aka zo aka karanta mata sai na Abubakar yace ki tashi ki je ki yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam godiya ga bayanin da aka yi ga ayoyin Qur'ani sun sauka Allah ya tsarkake ki cewa baki wannan abu ba mun sai zabe wa Aisha darka ki tashi ki gode wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace wallahi ba zan gode masa bane Allah zan gode wa saboda Allah ne kutar da ita nan ta gode wa ubangiji subhanahu wa daga nan maganar ta kare sai wannan ya zama daraja wajen wa wajen Aisha shi yasa bai yake cewa wanda ba shine farkon albarkar ki ba duk wani abu da kika kika hadu da shi wanda ba kya so sai Allah ya sa miki mafita a cikin sa kuma ya sanya shi ya zama albarka ga wasu da aka sai zama Aisha babu wata mata kamin ya a duniya ma irin ta tunda Qur'ani ne yace guda yake mubarrahuna mimma yaqul saboda aka Aisha ba za ta taba yin abin da munafikan suke ba su ne riga sun kukuta wanda suka yi mata suka ta yada magana kama masu aka dinga musu bulala sun tsawo irin su Hassan da Thabit shi ma dan yada aka bar bulala 80 ladan kazafin da yayi to daga ne kama yabon Aisha yana cewa Hassan razanun la tuzannu bi ribatin fatusbihu gharsa min duhumi zawafiri yace kamin miyar matan nan wanda ba a isa to ta da wani zina ko wani abu ba ko wani shakka ba yace mace ce mai kaifin hankali yace wa tusbihu gharsa min min al kuma ba ta cin nama mutane sai yana yabonta radiyallahu anha to kaga anan ma inda matsala ta sama ya san gaibu ai da ba za a tsaya ana shan wahala ba har dau watanni guda biyu an rasa inda za a shiga sai daga ba qur'ani ne sauka yi bayani a sai manzo Allah duk abin da ka gaiba da na gaibo hai aka masa amma gaibo ba na ta kun da ya adamu man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah sama da kasa babu wanda ya san gaibu sai ubangiji subhanahu wa ta'ala duk wanda yake kokarin ya ce manzon Allah ya san gaibu ba wai damuwan sa manzon Allah bane a ina so yake maka waliyin sa ko shi sa ya san gaibu to kaga idan ce shi kaɗai ne ya sani to zaka ce to manzon Allah bai san gaibu a ce ga wani wanda ya sani to sai ce a'a manzon Allah ma ya san gaibu ai gaibun kai gaibun kashi kashi to domin ya tabbatar da nawa nawa na nasa shi amma ba na manzon Allah ne damuwansa ba domin kuma dalili ya nuna manzon Allah bai san ku ba ballantana wani tunda manzon Allah bai sani ba to ballantana ma wani kenan kaga duk wani wanda zai ce ya san ku ko za a ce ya sani to bara mu yadda ba tunda manzon Allah ma bai sani ba kuma da nasina na alqur'ani ما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت خمسا لم يوطهن أحد قبلي نصرت برعب مسيرة شهر وجدل لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحل لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأوتيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبالنسبة إلى الناس عامة wannan hadisin shi ma karkashin wannan babi na taimama an jabiri ne abdullahi daga jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ma Allah ya shi da shi da abdullahi din duka safai yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tabbal manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace udiku khamsan an bani abubuwa guda biyar lam yutahunna ahadun qabli ba a ba wa wani mutum ba kafina irin waɗannan abubuwa guda biyar Ina nufin wani mutum daga annabawa shi yasa wata ruwayan ta zo dan yuta hunna adam qabli min al anbiya wato ba ba wani ba kafina daga cikin daga cikin annabawa daga cikin annabawa idan shi kadai ne aka bibita shi da wadannan darajoji wato ainihin guda biyar a wata ruwaya kuma kubbitu ala al anbiya bi sittin an bibita ne akan annabawa da abubuwa guda shida bari mu ga waɗannan biyar yace nusirtu bi rubi masirata shahri an taimake ni da razani da shaharin tafiyan mutane tafiyan mutane wato ni daga cikin wato ni a cikin annabawa ni ne aka bawa idan tsakanina da abokin gaba na tafiyan mutane ne yana shi shine ma'anar nusirtu bi ru'bi da shahrin wasu malamai sun fasara shi idan na kam na fita yaki ya zama tafiyan wuta ɗaya ne tsakanina da abokin gabana to Allah yana jefa razani a cikin zukatansu yana jefa razani a cikin zukatansu yani ya qadhifu Allah fi qulubi a'da'i ar-ruba Allah yana jefa ainihin radani a cikin zukatan abuka ne gaba amma fassaran da tafi shine masiratu sha masiratu sharin din nan idan ya zama tsakanina da abokanin gaba na bai wuce tafiyan wata ɗaya wato suna cikin tashin hankali ba su da kwanciyar hankali suna ganin kaman kullun zan iya kawo musu hari ko da kuwa gari madina yake bai fita ba kamar yanzu a riwayan amru bin shu'ab al-qadi an jaddi yace idza kana baini wa baina adai masirata shahr nusirtu bi ru'bi idza kana baini wa baina adai masirata shahr an taimake ni da zarazani idan ya zama tsakani da abokanin gaba na tafiyan mutane to ka kuma duk yakin da manzala ta sama mai nisa shine yakin tabuka shine tafiyan to amma wannan yakin ai da manzon Allah duk sun tarwata ne suka bar garin tabuka rumawa da suke wurin turawa na da suke wajen gaba ɗaya gudu suka suka bar suka kukkuya manzo Allah ya mamaye garin ba tare da kurzani ba saboda razani kawai su razan so da tabuka ta zama garin musulunci to manzala sai sa shi samu wannan sauran annabawa ba haka bane sai dai sun shirya yaki suka tinkari garin mutanen garin suka ga sun fi karfin su sai su razana amma manzo Allah ko bai taso ba ma to mun takafurai suna kurosa yace wa ju'ila bi al-ardu masjidan wa tahuran sannan an sanya mini kasa masjidan ta zama wurin sallah wurin sujjada kenan wa tahuran kuma ta zama abun tsarki wato abun tsarki idan an ce al'ardu dukkan abin da kake taka wannan wanda ba sama ba sunansa al'ardu wato karka dauka ya kawai ake nufi a da duwatsu da ainihin kaho da yashi da turbayan komai sunansa ne al'ardu to sai ya ce an sanya mini al'ardu wato ƙasa masjidan ta zama wurin yin sallah wa tsahuran kuma abun tsarki wato abin da za a yi taimama da shi don an rasa ruwa to da yace waju idan liyal ardu na an sanya masa ma'arifa wannan shi yake nuna dukkanin ƙasa ake nufi gaba saboda wa al tufidul kulla fil umumi fi jam'i wal ifradi kal alim duk lafazin da yana da al al istighraqiyya to yana nuna duka gaba ɗaya abun ake nufi saboda haka al anan ana nufin ba wai sai masallaci ne kawai ya halatta a yi sallah ba sai ka yi sallah a masallaci ne kawai sallan ka ta inganta ba ju'ilal liyal ardu masjidan wa tahura ju'ilal liyal ardu masjidan an sanya mini ko ina ko a ina a duniya ko wata kasa da zama masallaci wurin sallah to da ka duk inda kai sallah sallan ta yi shi yasa ya kara da fa ayyuma rajulin min ummati kowane mutum daga cikin al'ummata adara katku salatu sallah ta riske shi fa yusalli sallah a ko ina to da ka ba sai a masallaci ba a gonarka a kantinka a gidanka akan hanya ko ina wurin yin sallah to kaga wannan kuma ya nuna sauran annabawa ba haka bane sauran annabawa su addinin su a cocuna ake yi a coci ake yi a kanais ko a biya yahuda sai sun je dakin bautan su kristoci su ma nasara sai sun je dakin bautan su suke iya sallar amma mu kuma musulmi a ko ina za ka yi sallah ba dole sai a sai a masallaci ba sai ta fi daraja a masallaci ne saboda tattakin da za ka kawo da kuma samun madalan wato madalan jami'a ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mini kasa gaba ɗayanta ta zama masjidan wato wurin wurin yin sallah wannan shi na maka wancan hadisin da yake cewa la salata li jari masjidi illa fil masjidi hadisi ne gari hadisi ya cewa babu sallah ga makwacin masallaci sai a masallaci wato dai kana makwataka da masallaci ba za ka ko kai sallah sallan ba sai ba dole sai ka zo masallaci kuma an ce tsakanin makwacci da makwacci gidaje nawa arba'in kaga kenan kowa dole ne je masallaci domin yana da wuya a ce daga gidanka zuwa masallaci gidaje arba'in ne ko ya fi gidaje arba'in kaga kenan kowa yana makwataka da masallaci zai a gari yake to hadisi yana cewa babu sallah ga makwacin masallaci sai a masallaci kenan in baka yi ba in baka yi a masallaci ba to ko kai sallan ba ta yi ba to amma wannan hadisin hadisi ne da'ifun jiddan wato mai rauni kwarai wanda ko da ya samu wani irin sai abu bayan sa da zai kai labari ba ba zai zama hujja ba akwai matruki a cikin wato ainihin hadisin kuma yayi karo da ingantaccen hadisi na Imam Bukhari da yake cewa ju'ila liyal ardu masjidan an sanya mini kasa ta zama wurin sallah duk inda sallah ta take kaje kai kaga wannan ya zama ne ya zama hujja wancan kuma ya zama hadisi munkar dama da'ifi ne kuma yayi karo da hadisi wanda yake wato ainihin ingantacce idan mutum wancan ya sani bai san wannan ba sai ya shiga cikin me cikin hujji wato wasa suna cewa karamin ilimi hukumi to na shiga wannan hukumi kwai da gaske lokaci ina Kano ina karatu na karanta wannan hadisi a cikin wani littafi da aka ce masa majmu'ul mushtamila ala arba'i rasail to a ciki akwai yayi magana akan tariqu sala da abin da ya fi salatu jama'a to sai muka karanta wannan hadisi cewa babu sallah ga makwacin masallaci sai a masallaci to sai zama na malamin da ya koya mana karatu ba malamin hadisi bane malamin fiqh ne kawai muka dage tambaya ne to yanzu babu sallah ita eh, haka ne to shi kuma yana sallah a me a zaurin sa muka ce to gafar ta mana <laughs> ana sallah a zaurin ka dai ai ni ma abun da gaba abun da yasa ba na zuwa masallaci saboda ban yadda da limamin ne ce yasa ba na shi shi kadai kawai sallah dakin sa ko da almajiransa a zaurin sa yace to kaga mu ko tunda mun yadda da limamin kaga dole ne mu je mu je masallaci to lokacin wannan magana ta kama hali mu kwarai da gaske don karatu mai wuce qawaidi da adari da ishmani da qurtubi da ilmin majmu'a mai tabi da su hayatul islam da sauran so da aka sai da mana na ma mun ɗauki lokaci da yawa da ni da wani abokin karatu na watanni ba za mu taɓa yadda mu yi sallah ba sai a masallaci ko da ko jabi ya wuce sannan ba wannan shine matsalan ba duk wani ne sallah a gidansa muna ganin bai da sallah wanda nake zaune a gidansa ina karatu daidai aiki da motarsa ya dawo gida ya sallah a gida ya ta ba da isha ko isha ta kure masa ba na gani yana da sallah kuma na ga masa kiriki ne nace ba ka da sallah sallah da kake ce ba ka da sallah kuma shi ke ciyar da ni yake shayar da sallah kuma bai ya kiya da musu kuma bai daina bai daina sallah ba ni kuma ban sauka daga kan ra'ayina ba sai ka da sallah kawai wannan sallah da kake ka wannan abu ya ja lokacin ga maka ina gani kawai wahalan banza yake duk wanda na wuce akan titi yana sallah ko a gidansa ko a kasuwarsa ko a wani abu kai nake ba da sallah ba ba yi da sallah kuma an yi dau kusan shekara a haka wasu wata ramani babban mu yi zo Kano ya same ni ya bi ni yayi karatu dama kafin fini da fita makaranta Allah ya ji kansa ya gafarta masa ya rufa na cewa samala Usman ba kawo sai na tambaye shi nace to ni ka koyi hadisin da yake ce mini ba yana cewa la salata li jari masjidi illa fil masjid babu sallah ga makwacin masallaci sai a masallaci to ya daga mutane suna sallah a gidajen su dan tambaye shi sai ce to ai akwai wani hadisi da yake cewa ju'ilan lil ardu masjidan wa hawa kai hadisin da yake cewa an sanya mini kasa ta zama wurin sallah ko ina da ina kai sallah sallah kai bai ce mini wancan hadisin da'ifi bane tunda shi bai da bisa bai kai haka ba amma dai ya gami akwai hadisin da nuna duk inda kai sallah sallan ka tayi to sai na fahimci to zan iya kaura daga wancan hadisin da kan wannan to sai na da kan wannan hadisin ba to daga nan sai nake ga duk wani bai sallah ko a gida ne sallar sa sallar sa tayi don ni karatu na bai iso wannan hadisin ba amma yana gami din na haddace hadisin kuma saboda kafa dalili ko da wani zai ce ai la salata li dalil masjid illa fi masjid dan ta mata ju ila al ardu masjidan wa tahura domin ya zama makani ya zama hujja to shi yasa ba wasu suke cewa karamin sani hukumi za ka shiga ka takura kanka ka takura wa al'umma saboda kai ya sanin ka kenan eh ba za ka ga laifin ka ba amma laifin ka kawai baka kare ilimi ba ka je kai ta karatu kai ta karatu abubuwan da kai zabi a kansu da yawa za a ga kuma kai da kanka kana kana sassautawa kana sassauta. Allah ya ci kansa ya gafarta masa ju'ila lil ardu masjidan wa tahura tahura dinnan abun tsarki da shi shine ma'anar tahura tahura na mutahhiran mai tsarkakewa mai tsarkakewa da an ce a tuhuru to shi tsarki amma zahuran mai tsarkakewa duhuran kuma tsarki kamar ka ce sahurun abincin sahur suhur ba cin abincin wudu'un alwada. wudu'un ba ruwan alwada. to saboda haka anan zahuran ana nufin kasa mai tsarkakewa ce ba mai tsarki ba don mutum ya zama mai tsarki kuma ba ya tsarkakewa mai tsarkakewa ce ba abu ba zama mai tsarkakewa kuma sai ya zama sai ya zama mai tsarki saboda haka zahuran wato ainihin me me abin da me zaka kewa idan in kare sauwa zaka iya dafawa sai kai sai kai taimaka kuma sallan ka dai to wannan hadisi anan ya tsaya ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura amma wata riwaya ta muslim ju'ila liyal ardu masjidan wa turbatuha lana tahura an sanya mana kowace ƙasa ta zame mana masallaci wurin sallah turbayan ƙasan kuma an sanya mana ta zama abun tsarki da shi wato turbayan kuma zaka iya dafawa kai ne kai ba, akwai bambanci wacce ruwa da wannan akwai me bambanci wannan ta ce maka kasa kawai gaba da wacce kuma ta ce maka me turbatu ha turbaya to da wannan cewa turbayan nan shine su imam Ahmad mazhaban Ambaliya suka ce taimaman ka bata inganta sai dai akan turbaya me ma'anar turbaya ita ce kasa mai kura in ka san turbaya ba kasa mai kura rubudi kenan da Hausa rubudi amma ka gaya shi idan ka dafa ka daga babu ran da zaka kama to ba za ka taimaka wannan shi ba a mazhaban hanabila dutse in ka dafa shi shi ma jinsin ƙasa ne amma babu kora ba za ka yi taimama haka nan tabo bushashe in kai haka ka daga ba abin da za ka gani to duk wani jinsin ƙasa suka ce sai rubudi wato turbaya mai dotti mai kuran nan shine ba ake taimama da shi saboda hadisin da yake cewa wa turbatu na sahura amma sauran malamai suka ce a'a ko ina as-sa'id kamar maliki a sun lisa ba shi ma aurorin abin nan ar-ramlu wal qabqabu wal ham'atu wal abin nan abuwa da yawa wal hitaratu duwatsu tako musheshe, tako mai raurawa da abin da ya shafi yashi da ƙasa duka turbayan kenan ana taimama da wannan kuma ita ce magana da tafi nan amma abin da ya sa hanabila suka tafi cewa dole sai turbaya saboda sun ɗauki cewa ju'ilan liyar ardu inna al ardu nan sun dauke shi ko mutu lafi wa turbatuha lana tahuran ko muqayyad suka ce wannan hadisin ya zo mutu lafi an ce kasa kawai duk jinsin kasa to amma wancan kuma sai ke turbaya to a ka'ida kuma al mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad wannan an kebance turbaya a can nan an ce kaza to sai ka dauki kebance wannan na can ka zo ka sa anan nan ma har ana nufin turbaya da ni sai suka ce min babil mutlaq ala al-muqayyad kuma ka'ida ta usulu inda ba don sun dan gaza dan wani dan tunani ka dan bada za su samu goyon baya domin an ce fatari raqabatin aka yi shiru kawai yan tabawa to ai a wata an ce fatari raqabatin mu'mina yan tabawa mumina. ko kuma au tariru rakabati wancan kuma aka ce fa tariru rakabati mu'mina to daga inda aka ce bawa mu'mini nan to ka zo ka dora shi akan ayan zihari da ayan rantsuwa ba za a yanta bawa ba sai mu'mini duk da cewa a ayan kafaran zihari da kuma kafaran rantsuwa an ce bawa kawai ba a ce mu'mini ba saboda al-mutlaqu yuhmalu ala al-muqayyad wannan shine a wannan matsalan da wannan shefi inganci to amma a nan wurin malamai suka ce wannan babul ami wal wannan wal khas babul ami bal khas ba babul mutlaq wal muqayyad bane tunda ba ba mu kan kayyade bane ba da ma ka kayyade ka ce dole sai turbaya babu al'ami ne al'ardun nan nace muku amu ne saboda an din nan da aka ka dukkanin ka al-khasu ma da aka ce wa turbatuha lana dahura kaga an ambaci turba sai suka ce to zikiru afradi al-khasi yadullu ala ihtimal al-khasi wato ambaton zikiru afradi al-ami yadullu ala al-ihtimami bil-khasi An ambaton wani bangare na umumin abu ina nuna himmantuwa da wannan abun ne amma la ya fito ala tafsis ba nuna keɓance wannan abu domin turbaya jinsi ne na me na kasa sai aka ware ta aka faɗi ta a can nan kuma an ce kasa gaba da to wannan ba an ce sauran nau'i na kasa ba zai yi ba ya shi ba zai yi ba a ba a gani ba ta ko duwatsu duk ba nufin ba su ba abin da ake nufi da an sanya turbayan ta ta zama wurin taimama saboda an fifita turbayan ne akan sauran nau'o'in kasan amma ba wai turbayan ne kawai yake ba yanda za a tambaye ka a cikin abubuwan da ake yin taimama da su yashi ƙasa ko turbaya wane fi sai ka ce turbaya saboda an nassanta shi a cikin wani hadisi to wannan babin mustahabi ne ba babin wajibi ba ne. in kai da dutse ya yi, in kai da tabo yi, in kai da jar ƙasa yi, da bakar ƙasa yi, ko da me kai yi. ba dole sai da turbaya wacce take wato ainihin mai kura ba saboda wannan ana nuna maka muhimmancin turbayan ne kuma abin da yake nuna ba turbayan kawai ake nufi ba manzala ta sama idan ya hannun sai yake taimama zai taimama in ya dago sai ya karkade hannunka to inda goran ake zo ka shafa a fiskan ka da hannunka za ka karkade kaga ba za ka karkade ba sai a tafi da goran kawai zama kamar ka shafa hoda to ba kazan ake son ka kamul a jikin gaba ai in tsafta ne kaga in ka in kamul ba a jikin ka to baya ai ka ƙara ne ka kara batawa ne sai yasa in ka dafa dutse ma ka shafa shafawan kawai ake bukata shafawan kawai ba wai ka kafin nan ka goge fiskanka da ka shafa fiskanka ka sa ko kuma kura sannan kuma ubangiji ta dace da yace fatayammamu sa'idan tayyiban ku nufi mai tsarki kaga sa'idan aka ce ba a ce turaban tayyiban ba sai suka ce to as-sa'idu a harshen larabci kullu ma sa'uda ala wajhi al-ard duk abin da ya bayyana a bayan kasa sunan sa sa'id sawa'un dutse ne ko yashi ko tako ko turbaya to za haka duka za a iya wato ainihin taimama da su malai ce fa allu ma rajulin min ummati kowanne daga cikin al'umma ta adar karku salatu sallata da suke ce fa salli da je yi sallah ba sai a masallaci ba amma mun ce a masallaci ya fi daraja ko saboda ko ba jam'i da ka samu ba in ka fito daga gidanka kowane taku sai in kai za a rubuta maka lada a kare maka zunubinka sannan a ɗaukaka darajar bisa wanda ya fi nesa da masallaci ma ya fi lada akan wanda yake kusa kusa to sannan ko ba ne idan za ka samu jam'i za a ninka maka ladan sau nawa sau ashirin da biyar ko sau ashirin da bakwai salatul jama'ati tafdulu ala salatul fard bi 27 daraja to da ka ta sallan mutum shi kadai ta fi sallan wato abin sallan jama'a ta fi sallan mutum shi kadai sau 25 ko sau 27 za a ninka ladan ta sau 25 ko sau 27 gurgudun imanin ka da ikhlasin ka da ainihin khushu'in ka a sallan gurgudun da za a ninka maka sannan mazala sa sama yace wa uhilla lil maghanim an halatta mini ganima wa lam tahilla li ahadin qabli wa ta'alatta baga wani bakafina wato an halatta mini idan na je yaki na ci galiba akan gaba gabana muka samu ganima to an halatta mini in ci ni da sahabbaina ni da al'umma ta mu riba ganiman ta zama dukiyar mu to amma ganima bata halatta wa kowane annabi inda annabawan suke yi idan suka je yaki suka kwace dukiyan abokanin gaba za su su tara a wuri ɗaya ne idan har Allah ya karbi wannan jihadin nasu to wuta daga sama za ta zo ta cinye wannan ba ɗaya, ba abin za ta bari amma ba abin za su yi amfani da shi ko in ba a karba ba kuma wutan ba za ta zo ba sai hankali ya tashi ya ta addu'a Allah ya gafarta musu zunuban kafin wutan ta zo ta cinye ganima to shi kuma manzo Allah sama idan aka da aka yaki aka samo ganima to da farko idan an zo sai aka sa ta biya kashi ɗayan nan na manzon Allah ne sallallahu zai sa shi a baitul mali ya je ya dauki abincin gidansa na shekara ya ajiye sauran a duba menene maslaha na mu'mini a je a aiki za a gyara hanya za a tona rijiya za a yi masallaci za a yi kaza duk abin da ya shafi dai harka ko kuma wani talauci ya addabe shi ba da abinci ko bai je yakin ba shi ma a dauka ana bashi ko ni yayi kokari a yakin fiye da wani manzala sai ya dinga dauka yana kara masa yana dauka yana yana kara masa to amma sauran guda kashi kudin kuma to za a riba ka gaba ɗaya <clears throat> idan kana da doki abin da idan kai kaɗai ne za a baka kashi ɗaya idan kana da doki bayan an baka kashi ɗaya za a ba doki ka kashi biyu to da haka mai doki kashi uku za a bashi wanda kuma bai da doki a bashi kashi ɗaya doki guda ɗaya ya fi mayaka biyu yaki yasa za a bashi wato kashi wannan shine wato abin da aka halatta manzala sai sama wanda ba halatta sauran annaba ba wannan dai yana nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah annabi yace wa wa'itu shafa'ata an bani ceto nan ya nufin ash-shafa'atu kubra aka mafi yawan malamai suka fassara ceto wanda za a zo a ceci jama'a a tseratar da su daga wahalan farfajiyar aljiya a zo a yi isabi ba ceto ka shiga aljanna ko ka shiga ba kuka fito da wuta ba ceton da za a zo a haɗu bakin ciki ya lullube jama'a da zafin rana da kuma ainihin damuwa da gumi yana gudana a ƙasa tafiyan shekara saba'in wani ya gwiwansa wani kogonsa wani har bakinsa a rasa yadda za a yi a nemi ceto wajen annabi nuhu annabi adam ya ce bai zai iya ba annabi nuhu bai zai iya ba annabi ibrahim ya ce ba zan iya ba annabi musa ya ce ba nawa ba ne annabi isa ba nawa ba ne har da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dama na wani ide fadi a gaban al'arshi roƙi Allah subhanahu wataala akan a zo a yi ainihin hisabi kowa ya san matsayinsa na wuta ya tafi wuta na aljanna ya tafi aljanna a fita daga bacin rai da damuwa da matsaloli na farfajiyar kiyama Allah ta'ala kuma ya amsa masa ya zo ainihin ya yi hisabi a auna ayyukan bayi kowa ya san matsayinsa dogon kisa ne na shafatan da shi yasa ba zan maimaita ta gaba da kuma shahararriya wasu malayan suka ce wa itu shafa ana nufin wato ceto na fitar da waɗanda ba su taɓa aikin alkhairi ba amma musulmi wanda imanin su bai wuce ƙwayan zarra ba domin manzala ta sama yana da ceto kala kala bayan wannan babban ceton sannan akwai ceto na fitar da mutane waɗanda zunubansu sun rinjayi ladan amma suna da sallah da azumi da zakka aikin haji amma an kai su ta manzo Allah ya fito da su har a zo akan masu imani har a zo da imanin sa bai kai kwayan zarra ba ko kwayan zarra bai kai ba adana adana ne sa zarrati manzo Allah ya nemi a cece shi manzo Allah sa ta Allah ya cece ya ce ka je ka fitar da su to a cikin karshen hadisin yace wa yakhruju man lam ya'mal khairan qat sai wanda bai taba aikata wani aikin alkhairi ba ma ya fita daga wutar jahannama ne saboda haka to wannan ceton ba mai yin sa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka malamai suka ce saboda mutum a ce imanin sa ko kwayan narra bai kai lokacin da aka zo duk wanda yake da la ilaha illallah ubangiji ta dace wa izzati wa dalali da ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah na rantsa da girma na da buwata duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zan fitar da shi to a je a cire to a sai a samu wani imanin sa bai kai ko kwayan zarra ba ma amma ka za a bi da shi to manzo shi yake da wannan ya ya dawo ya je dawo nan manzo ne yake da wannan daman duk lokacin da yazo kuma za a bashi ceto duk lokacin sauran annabawan suna tsoro idan sun yi sau ɗaya kawai shikenan ba za su iya ba za su iya komawa sai da ubangiji ta Allah da kansa ne bayan kowa ya ce to annabawa sun yi mala'iku sun yi mu'mine bayan Allah na gari sun yi ceton sai ce shafa'atil mala'ikatu wa shafa'an nabiyuna wa shafa'al mu'minuna wa lam yabqa illa arhamur rahimin annaba sun yi ceto mala'iku sun yi mu'mini sun yi ba wanda ya rage sai mafi tausayin masu tausayi mafi jin kan masu jin kai da ubangiji ala sai dinga diba yana kamfatawa yana fitarwa yana fitarwa in dai akwai imani ko rage rage rage rabin bazara a zuciya mutum sai ya fitar da wutar jahannama ya tafi aljanna wannan ubangiji ya kaga shine arhamur rahimin mafi tausayi masu tausayi mala yace wa kana annabiyyu yub'athu ila qaumihi khasatan ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana annabiyyu kowane annabi ya kasance yub'asu ana aiko shi ila qaumihi zuwa ga mutanen sa sakan kawai ko a ke kai zuwa ga wani gari kadai kamar kaliya sadu maka aka annabi ko su kabila kawai kamar a ce yahudawa ne kawai zaka dai ka kira annabi Musa ko a ce nasara kamar ainihin annabi Isa ko kabila ko gari to amma yace wa bu'istu ila an-nasi amatan ni kuma aka aiko ni zuwa ga mutane gaba daya kuma sanaka illa illa kafatan lin-nas ko da kowa da kowa manzala shine kawai ya samu wannan amma sauran sai dai a yanka maka abu kaza jama'ar ka ne masu siffa kaza ko gari kaza ko kuma kabila kaza amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi mutane gaba ɗaya aka aiko shi da zuwa gare su kuma har duniya ta tashi har duniya ta tashi kuma ba mutane kawai ba har da aljani ma har aljani ma manzon Allah an aiko shi zuwa gare su su yi imani wanda bai yi ba za a masa azaba wanda kuma zai shiga aljanna to manzon shi ya samu wannan gata. amma duk sauran annabawa iya kabila ko gari shi yasa idan an yi tashi alkiyama babu wanda yake da yawan mabiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alfahari da wannan za a dinga ganin jama'a yan kadan kadan suna zuwa manzo Allah ya ce haula ummati har a zo wata jama'a mai yawa yaga ta cika wuri sai a ce manzo Allah ya ce ga can wasu jama'a suna zuwa suna zuwa ta malaika din ya ce a wannan annabi Musa ne da mutanen sa. sai sun wuce sai ya ga jama'a da ko ina sun cika bai zai iya hango karshen su ba sai a ce haula ba. wadannan sun yi al'umma manzo Allah ya farin ciki da wannan to kaga shine kawai ya samu wannan wannan falala a ce dukkanin al'umma tun da aka aiko shi har duniya ta tashi birni da kauye loko loko shine annabi kuma har da aljani ma to manzon Allah shine mai wannan darajar ce ki sa ki sauran annaba a wata riwaya wani abubuwa guda biyar din kenan ko an taimake shi da tsoro ba da razani kenan abokanin gabansa kasa ta zama masallaci abun sarki, sannan halatta masa ganima ga shafa'a ceto wato shafa'atul kubra ga kuma kasancewansa annabi ne dukkan mutane to amma a wata riwaya ku fuddintu alal anbiya'i bi sittin an fifita ne akan annaba da abubuwa guda shida sai ya faɗi abubuwa guda biyar ban amma banda ashafa'a, ban banda utitu shafa'a ya faɗi maganar razanin nan da abokanin gaban suke fama da shi in yana kusa da su da kuma ko ina za ka iya yin sallah za ka yi taimama sannan kuma da ganima da aka halatta masa da kuma kasancewarsa manzo ne da dukkan mutane amma banda shafa'a sai aka ƙara da kuma cewa wa utitu jawami alkalim an bani jawami alkalim wato ya faɗi kalma yar kaɗan amma ma'anarta kuma mai yawa manzo Allah shi aka ba wani aka tambaye shi kulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayra ka gaya mini wata magana a musulunci wanda bazan sake tambayan wani ba in ba kai ba kai kadai ne zan tambaya saboda haka sai manzo Allah ya ce kul amantu billahi summa tabi kai imani da Allah ka daidaita to kaga ka daidaita nan ya hada komai da komai kai imani da Allah duk abin da ya shafi akida shi ka daidaita sallah ibada mu'amala kyawun dabi'u inda za a yi sharhin wannan kalmomi guda biyu amantu billahi wa masa illahi wa mujalladi goma ma saboda mazalla an shi irin wannan kalma yar kadan mai ɗaukan wato ma'ana da yawa to wannan shine na biyar din na shida kuma yace wa kutimat biyar risala ko wa kutimat biyan nabiyyu an cika annabawa da ni ko an cika manzunci da ni kaga babu wani annabi sai shi daga shi an kare kenan shine cikamakin annabawa ma kana muhammadin aba adi min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin kuma yace wala nabiyya ba'di law kana nabiyyun ba'di la kana umar walakin la nabiyya ba'di manzo Allah yace da akwai annabi bana da umar ne sai dai babu annabi a bayana Allah yace shine cikamakin annabawa to kaga shine ya samu wannan daga shi babu wani babu wani annabi to wannan sune darajoji da aka fifita manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su akan sauran annabawa ba magana sauran gama garin mutane ake ba sauran annabawa duka ba su samu wannan daraja ba manzon Allah shi ya same ta shi yasa ya zama shugabannin annabawa gaba da mafificin halittan ubangiji subhanahu wataala wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبارك السلام عليكم ورحمه الله mai tambaya ta farko yake cewa malam ya halatta mutum ya yi tayammuma a katanga da aka gina ta da blok na siminti ko filan ɗaki wanda aka yi shi na blok بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله baya halatta a yi taimama da katanga ko ga wani ɗaki wanda aka gina da blok na siminti ko kuma da ƙasa aka gina amma an filiste wato ainihin garo ne kuma ko da shi simintin kansa ma bai halatta kai ɗinwa da shi ba sai dai idan ka je a ma'adaninsa inda aka koro shi ne ba a canja masa wani kamanni ba nan ne za ka iya yin taimama a kansa to da aka ba halatta amma idan garin mutum na dutse ne da tsako wato da ƙasa ko ja kasa wanda zai iya jafa yi imama amma zai tabbata wani wala sallallahu alaihi wasallam yayi duk da cewa malikiya sun ce sai marar lafiya ne zai iya yi a irin wannan garuma sai da mutum bai da lafiya an gina da tsako da duwatsu nan ne zai iya yi amma wannan wanda aka yi fenti sawa'un fila ne ko gini ne ko mene ko kuma garo na gini matukar akwai blok na siminti ko an filis da siminti ko an shafa fenti ba a taimama a kansa don shi wannan ya canja daga asali yadda yake na kasa wanda yake cewa malam na ɗauki lokaci mai tsawo ba da lafiya daga cikin abubuwan da aka bani ni amfani da shi akwai rubutu ya halatta isha daga ciki yadda sha ne isha fa yi wanka da shi shi ne ke nema kuma da ƙarshe a masa addu'a Allah ba shi lafiya to Allah ya baka lafiya ya halatta ka sha rubutu ka yi wanka da shi ka shafa a jikinka idan ayar alkur'ani ne ko su addu'o'i masu kyau wanda ma'anin su ta bayyana addu'o'i da suka tabbata a sai ko daga wani mabata wannan ya halatta amma wani surkulle bai halatta ba ko wani shirme ko wani gidan dara-dara ko wani abu da ba a sani aka rubuta ba wannan haramun ne amma ayoyin alkur'ani da wasu addu'o'i malamai sun ce ya halatta saboda ubangiji ta dace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un linnas saboda haka muna saukar da alqur'ani abin da yake waraka ne da mutane da alqur'ani waraka ne kuma ya tabbata Abdullahi bin Abbas yana rubuta alqur'ani na ba mai guda tana sha tare da wasu addu'o'i haka abin da Imam Ahmad shi ma yana yi a samu daga cikin magabata masu haka kuma fatawa zai na sa'i da ifta manyan manyan malamai Saudiya su ba da fatawa ya halatta tambaya na kusa da ƙarshe yake cewa malamin Allah ya a hankali don mutum uku suka rubuta wani takardar mutane ne idan suka shiga makabarta sai su tsaya suna surutun siyasa ko wani labari na duniya na daban ba su damuwa da abin da ke yi. to makabarta wurin wa'azi ne ba abin da ke ke ce da wa'azi kamar ka ga dan uwan ka ya rasu in dai makabarta bai zama mutum wurin wa'azi ba to ai ba inda zai ce wa'azi kuma dama amfanin zuwa makabartan ke zama zalla su ce zuwa fa ina da dukkan kuma za ka tafi da su kamar kura ziyara kamar kura ina sa ku da lafiya ba a lokacin lahira ya kamata ka kina ba wai ainihin abun ba shine zai goge maka tsasa zuciyarka masala ma din da kuluba tasawwur wa ma'ana tawhid hadin qala wa man la wa ta tawfa qala ila wa qur'an ziyara kuma kun tana tsafa saboda zubban sa kuma don ta yi tsaka din nan tana yi kamar yadda karfe yake sai sabai suka ce ake gobe da kan zuciya magana su kuma ce karatu alqur'ani wa halakan inda ake fassara alqur'ani ko kuma da maka fasara fassara kana karantawa sannan kuma ko inda ake karatu na ilimi shi zai goge ma tsakar zuciyarka sannan da ziyarar kaburbura a kaje ka ga wanda suke kwanta kai maka ne mahoma to idan ziyarar kabari bai zai sa ka tana da dagira ba ba zai goge maka tsakar zuciya ba a inda yi amfani magana ta siyasa a makaranta baya kamata alama mutum ya manta da lahira sakin wanka da rubutu wai kamata wanka da rubutu ina ya kamata a yi ko ina rubutun kan ayan qur'ani an riga an wanke su an riga an wanke su yanzu ba za a ce ka ka shiga da qur'ani ban kan ba don ka shiga da rubutu kamar yadda aka yi ka za ka iya shiga da qur'ani amma in ka karanta ne laifi amma yana da cikin kirjin kuma bai zama laifi wannan ma zama ruwa in kuma kana da wani wurin kebantacce ba ban taki ba da za ka iya yi sai ka yi amma don ka yi a ban taki ba wani matsala inda kake tsammani abin da jasa sai ka fara ruwa a wajen nan sai ka yi waka da rubutun kama da noman kare da ƙarshe sai masu addu'a abin da ya sa na ci dama da ƙarshe kenan addu'o'in sun zo daban-daban farkon addu'ar da aka fara rubu a nan ne shi ma na mutu da uku akwai kyallin nan da ake yi project da shi na kowane shekara akwai bawa Allah da yake siyo shi musamman yake kawowa to bana ma ya siyo ya kawo an daura ana aiki da shi na bana ma a sa shi a cikin addu'a akwai wanda wani bawon Allah ya ce yana saurin yin fushi taimake shi da addu'a Allah ya yi masa sannan akwai wanda turo takarda musamman a roƙa da Allah ya ba ta miji na gari sannan akwai ɗalibai masu rubuta waye da lekom suka ce lokaci ya kusa ma la fara sa su addu'a sannan akwai wani kuma zai buɗe shago ya sai sabon shago zai bude yana ko addu'a shi ma kan Allah madaukakin sarki ya ba shi dace shiga shago daga nan kuma sai masu ruwa da lafiya dukkanin su Allah ya biya bukatun su na sai gaba Allah ya bada sa'a kuma ba Allah ya kuma musu sai da samun hidima masu wayannan bukatun ko Allah ya masa bukatun sa mara lafiya Allah ya ba shi lafiya ko ba Allah ya kuma wannan masallaci da masu aiki a muna roƙon سبحانه وتعالى wa ta'ala ya ba shi lafiya اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.